bismillahir rahmanir rahim tsoro ne ko so kashi na arba'in yau asabar da yamma mama yusuf ne tsaye a bedroom nata tana kallon zara da ke kwance kan gado ta yi lif wani irin bacci take yi wanda bisa dukkan alamu tana jin daɗin baccin a hankali mama ta ƙara matsowa gaban gadon tana mai tsirawa setin cikin zara ido matsowa ta kuma yi cikin tsananin faɗuwar gaba da firgici mai tsanani Ƙirjinta sai duka yake a ɗari uku da sittin lokaci ɗaya kuma zufa na ke mata cikin rawar jiki ta sa hannunta kan cikin da ta ga ya yi kwikwi da shi wata iriyar razana ta lokacin da ta ci alamun motsin yaro a cikin uwarsa cikin rawar murya da razana ta rinka cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ilahi ya mujibir da awaci, la haula wala quwwata illa billahi al azim zahara ciki duk da haka dai mikewa ta cikin rawar jiki hawayen fuskarta suka ki tsayawa kai tsaye ɗin anta amarya ta nufa tana shiga ta fara kiranta cikin yanayin tashin hankali da sauri ta amarya ta fito daga kicin ganin maman yusuf a firgicen ne ya sa ta matsuwa inda take da sauri ita ko mama hannunta kawai ta kamo tare da juyawa suka fita an ta amarya ido kawai ta tsarawa mama tare da binta kamar raƙumi da akala kai tsaye ta wuce da ita har bedroom bakin gado ta zauna tare da nuna anti amarya zara da ke baccin ta cikin nutsuwa matsowa anti ta cikin rawar jiki da tsananin tashin hankali dan gani ce kamar zara bata numfashi ne shi yasa ƙara matsota tare da cewa me ke faruwa da zaran cikin sanyi da tsoro da kaduwa mama ta bude baki a hankali ta ce ciki ciki ciki fa take da shi ba mu sani ba ba mu taba ankara ba sai yanzu tana bacci na zo zan da ita ta yi sallah naga kai cikin ya girma sosai sannan mu da na zuba mata idanuwa sai na ga yaron cikin yana motsa kuka ne ya kwabce mata ta rumtse idanta da karfi wasu zafafan hawaye suka zubo wannan shine fa ana wata sai ga wata da mugun sauri anti amarya ta haura kan gadon cikin ɗanɗaga daga sauti ta fara kiran zaran tare da sa hannu a gigice tana bubbuga cinyoyinta tana cewa zara zara zara ki tashi cikin baccin ta ji ana daka mata duka ido ta buɗe a hankali tare da juyowa tana kallonta inda ta ci sautin magana cikin sanyi da nutsuwa da rayuwarta ta sauya ta miƙe zaune murya can ƙasa ta ce anti me ya samu mama ta kuma juyo kanta gefen mama cikin sautin murya ta ce mama me ya same ki menene yasa ki kuka ita kan mama sai hawaye anti amarya cikin fargaba ta ce zahara jiyewa ta ta kalli uwar tata alamun tana jinta cikin rudani anti ta matso ta tare da dafa ta, murya na rawa ta ce zahara menene ya samu cikin ki ya naga ya dan kara girma me kike ji a cikin fuska ta dan kawar tare da lumshe ido sai ga hawayen da suka cikan idan sun zubo lips ɗinta ta haɗe ta matse murya can ƙasa ta ce ni ma ban san me yasa yake ƙara girman ba kuma yanzu kullum sai in ji wani abu na yawo a cikin ciki na ɗin ko jiya da Dije ciro mata zo na gaya mata sai ta ce min watakil ko ka bani kuma cikin yana ɗan min nauyi wata idan zabura anti ta yi cikin ɗaga sauti ta saki kuka tare da cewa na shiga uku za da cikin shege oyo ni maryam ina zan sa wannan abin kunya da takaici ta haɗe da bakin ciki ta kai mata duka ta ko ina tana cewa ke maukacciyar ina ce me yasa tun yana karmi biki gaya min kina da ciki ba to wallahi tallahi zubda shi za a yi ko za ki rasa ranki ne wurin zubda shi sai an zubar cikin kiɗima da tsantsar mamaki mama ta miƙe tare da shiga tsakiyarsu ita kuwa zara sai idanu ta tsira wa anti yayin da take jin zuciyarta na harbawa da tsananin ƙarfi har sai da ɗan cikin ta juya ita kuwa anti amarya kuka take yi sosai tana cewa mama wallahi sai an zubda cikin nan ni dai ba za a haifa min jika ɗan dakan kuka ba sai ta kuma kurma ihu tana sakin kuka a cikin gida ko ummi da ke rakuɗe a windon mama ce ta juya da sauri kai tsaye falon hajja inna ta je har tana tuntuɓe jiki na rawa ta iso gaban hajja inna da ke ɗaura lalle a cikin rawar baki ta ce hajja inna kin ji waya ce zara ciki gare ta zabura ta yi tare da miƙewa tsaye cikin wani irin yanayi ta ce ha ha ai da ma ni na jima ina ce muku tana da ciki amma kuka ki yarda yanzu wa ya faɗa miki tana da cikin cikin azama ta ce yau ɗazu na ga uwar kwartan ta je ta kamo hannun uwar karuwai sun yi ɗakin uwar na majan shi ya sanya na je na dakuɓe a windo to nan na ji abin da suke tattaunawa yanzu ga can uwar zaran tana ta haushi wai dole a zabda cikin ita ba a haifa mata jika ɗan dakan kuka ba ai kafin ta ƙara shi ta, tuni shege tsohuwar nan ta yi waje kai tsaye sashen mama ta nufa a guje ita ma ummi ta bayanta babu sallama ta kutsa kai cikin bedin ɗin mama inda take jiyo sautin kukan anta amarya tana shiga ta wani irin saurin ture anti amarya da mama ta matso gaban zaran da ta zama tamkar gunki sai hawayen da ke tsiyaya a haɓarta ita kuwa hajja'in inna hannu ta sanya ta shafi cikin zara wanda daidai lokacin yaron cikin ya wutsal wutsal tare da harbar kafafunsa ai tana jin hakan ta koma da baya tare da yin zaman yan bori baki ta kware tare da kurma ihu da iya karfinta tana ihu tana surutai Cikin shege a zuriyata wallahi Allah ba za ta saba ba sai dai aliyu ya zo ya kore ki ki bar gidan nan ki je can ki haɗu da shegen da ya ɗirka miki cikin ɗan iskan yaro mai jajayen kunnuwa wallahi sai na san an kore ki ba za ki haifa mana cikin shege a tsarkakakken gidanmu ba mama kan zama ta gefen zanen da ta fara wani irin kuka mai cin ita kuwa ta amarya falo ta fito tana kuka tare da cewa wallahi sai dai azab da cikin nan ita kuwa hajja inna ihu da kururuwa take kurma wanda ya sa ga baki ɗaya makotansu na kusa na jin su haka ma mutanen da ke kofar masallaci duk sun ji jiyo hayaniya a cikin gida ne ya sa jafar da suleiman shigowa da sauri dadi da ke sama wanda wanka yake yi tun da ya jiyo ihu da kururuwar hajji inna sai jikinsa ya fara bari sauri sauri ya fito wankan a gurguje ya kintsa sannan ya fito har yana taka step ɗin biyu yana saukowa jafar da suleiman suna isowa a tare suka shiga faɗin mama yayin da mami kam da zinat tuni suke rakuɓe a cikin ƙofar falo suna kuka mai cike da tausaya wa yar uwarsu dadi kuwa da su jafar kai tsaye suka wuce bedroom suna shiga hajja inna ta ƙara sakin ihu tana cewa aliyu ka gani ko cikin shege a cikin zarato wallahi ni ba zan zauna da ita a gida ɗaya ba wani irin murmushi dadi ya murmushin da ya fi kuka ciwo mazauwa gaban zara hannu ya sanya ya kamo hannunta ya miƙar da ita tsaye cikin tsananin tsoro da tashin hankali ta kalli mahaifin nata cikin tsananin kuka murya na rawa ta ce dadi ka yi haƙuri wallahi ni ma ban zan ciki bane da ni sai yanzu dadi don allah ka gafarce ni wani irin suya da ɗaci zuciyar dadi ke yi ga baki ɗaya fuskarsa ta yi jazir ita kuwa hajja na sai cewa ta yau wa aliyu fitar mana da ita daga gidanmu mai tsarki kai zuriyar mu ma ka baki ɗanta kada ta ƙara tuno mu Zara na jin hakan ta zame ta durƙusa a gaban mahaifin nata cikin tsananin kuka ta ce dan Allah dadi ka yi min rai kar ka kore ni in ka kore ni ban san ina zan shiga ba dadi ni dai da ka kore ni gwada azbar da cikin in na mutu ma ko huta kamar yadda antina ta ce waye ya sake kamo hannunta ya tsaye da ita daidai lokacin kuma anti amarya ta sake shigowa ɗakin cikin kuka ta ce eh wallahi ni dai azab da cikin in ma ta mutu mun huta da ganin bakin ciki ita kuwa zara jin furcin mahaifiyarta yasa ta sakin wani irin marayan kuka tana zamewa a ƙasa ta kwanta tare da cewa dadi kada ka kore ni dadi kai ne fa kake yi wa abba faɗa akan korar da yayi wa hamma yusuf dadi ban san ina zan shiga ba a duniyar nan gwara kusa a zubda cikin in ya so in mutu kawai tunda babu mai so na a duniya sai ta kuma sakin kuka tare da riko kafafun dadinta mama kuwa yau sai aka fama mata ciwon ranta aka tuno mata ran da aka kori yusuf jabar ko kuka yake kamar mace suleiman ma kukan yake yana cewa dadi yanzu haka za ku yi ta koran mu da daddaya akan biyu wa hajja inna shin ina za mu sa kanmu mamakam ta gaza magana sai kuka take yi tare da roƙo hannun zara alamun ba za ta sake ta ba mami da zinar da ibrahim da sadiq kuwa haɗe kai suka yi a wajen suna kuka kukansu da ihu da kururuwar hajja inna shi ya jawo hankalin mutane har yara suka taru suka cika gidan yayin da tsaffin cikin masallacin nan suke ta sallama a bakin gate suna kiran abba a waya don son jin me ke faruwa an amarya kuwa cikin ɗaga sauti ta ce ni dai gwara a da cikin nan ta mutu kowa ya huta akan a ce an kore ta cikin tsananin fushi da zafin zuciya dadi ya kikkifa mata wasu zafafan marukan da sai da ta ga taurari kafar shi ya sanya ya taɗe kafafunta ji kake cim ta zube ƙasa cure ta da kafarsa ya matsar da ita daga gabansa hannun zara ya jawo da ƙarfi ya tsere ita sannan ya fara jan ta hanyar fita Jafar kuwa cikin kuka ce dadi in dai an kori Zara a gidan nan wallahi wallahi ni ma zan bar muku gidanku. Da sauri dadi ya sa hannun shi da ya kamo na Jafar ya nufi hanyar fita tare da su. Ummi ce ta yi tsagal cikin rashin tausayi ta ce a'a wallahi ba za ta taɓa ba ina dalili ɗana ba ɗan iska ba a ce za a kore shi dan 'yan iskan gidan sun yi laifi. Ai kawai ku bi shawarar uwarta a zub da cikin in ta mata ma an huta. Cikin tsananin fushi dadi ya saki hannun Jafar sannan ya jiyo kan ummi Marika ya dinga zuba mata a gigice cikin murya kuka ce, kun yi asarar imani da raunin zuciyar da aka san mata suna da shi. A gabana, kuke ce in ‘yata ta mutu an huta? Ido da ido kuke ce min in yi kisan kai? Maryam kin ji kunya, kin yi asara, Allah ya wadaranki. In ji haka iyaye mata suke zama a wannan zamanin to an shiga uku. Ni kuke cewa in kori iyata don ta yi cikin da tsautsayi da kaddara ne ya bata shi? Sai ya kuma jawo hannun Jafar ya haɗa da Nazara cikin rauni. ya ce wallahi Allah kenan kun ga Jafar da Zara to na fi son su da cikin ƴaƴana Zara na ko yara dubu ne a cikin nan babu mai zubda shi mu mun yarda da kaddara kuma ba za mu yi kisan kai ba sai ya kuma jiyowa ya kalli anta amarya da ke ta kuka kamar ranta zai fita cikin daka tsawa ya ce wallahi wallahi in kika kuskure kika sake cewa a zubar da cikin nan ta mutu a huta to wallahi kan igiyoyin aurenki guda biyu da suka rage ke kuma ummi kika sake kuskure kika sake yunkurin shiga tsakanin yarana wallahi za ki bar gidan nan bari na har abada sai ya kuma jawo hannun zara suka zo gaban hajja inna durkusawa ya cikin siftawa ya ce hajja inna ta gafarce ni zan bi umarninki zan kori zara amma ni ma zan bar cikin zuriyar nan bari na har abada in dai kin ce zara ta bar gidan nan na yarda za mu tafi cikin tsoro da razani ta ce a'a aliyu ka tafi kuma to ni kuma in yi yaya ya za a yi ka tafi ni ko ina zan shiga ina zan shiga kai ya juya tare da cewa to kin ce ba kya son ganin zara so kike in kore ta kamar yadda yaya na ya kori yusuf ko cikin kuka ta ce a'a ni kan barta ta yi zaman ta ita da abin kunyarta haka kawai dan su zan rasa ka to na amince ta zauna miƙewa Dadi ya jawo hannun zara da, da jafar suka nufi falo a daidai bakin kofar bedroom din suka ga abba yana tsaye ya zuba musu ido karo na farko da dadi ya ga tsantsar tausayi da tashin hankali a fuskar dan uwan nasa ganin hawa yana bin fuskar abba ya sa dadi zuwa gare sa yana cewa yaya ka gani ko rungume shi abba ya tare da rimtse ido wasu zafafan hawayen nadama na zubo masa ganin su rungume juna suna kuka yasa hajjiyar na zuwa tararrashe su tare da jawo su daka suka fito suna zuwa tsakiyar gidan suka samu dandazon yaran unguwa har da matan aure kaɗan cikin zafi jafar ya kore su amma a take a wurin wata yarinya ta ɗaga murya tare da cewa ta yi cikin shege uwarta ta ce a zubar in ta mata ai sun huta zara ta zaro tsiya jin haka jafar ya kansa a guje suka fita suna ihu suna maimaita abin da yarinyar nan take cewa tsugunna ta kare ba wasa farin girki a wannan ranar a wannan yammacin labarin cikin zara ya karaɗe kowane lungu da saƙo da ke cikin giri duk gidan da ka shiga maganar ta ake duk inda za ka wuce taron jama'a maganar ta ake yayin da in an ji wanda ake zargin ya mata cikin da yawa musawa suke suna tausayawa kaddarar da Yusuf ya rubuta ciki a zulaihat kuwa da Amira wanda Ummi ce ta kira su ta gaya musu sun yi kuka tamkar su mutu a lokacin adda-zulaihat ta shirya sai gidansa Aryan bayan ta je sun gaisa da kaka ce. ta gaya mata me ke faruwa ita ma kaka kuka ta ta yi sannan ta wazi Laihat jagora suka je faɗin Yusuf suna shiga suka samu Jafar da Affan sun tasa Yusuf a gaba rashinsa suke yi amma ya gaza daina kuka tunda Jafar ya gaya mashi abin da yake faruwa yana ganin zulayar sai kuka kukan shi ya ƙaru zuwa ta gabansa ta durƙusa cikin kuka ta ce na roƙe ka da Allah Yusuf ka zama gatan Zara ka rufa mata asiri ka zama garkuwarta wallahi Zara ta yi kankanta da waɗannan jarabobin rayuwar kai namiji ne Yusuf za ka iya jure wani abu dan Allah ka taimaki rayuwar Zara cikin kuka ya ce insha Allah zan yi abin da ya dace cikin sauri afan da Jafar suka haɗa baki wurin cewa a'a don Allah Yusuf kar ka yi haka zaka zub da mutuncinka a idan duniya jama'a za su yi ta tsine maka kai ya jinjina tare da miƙewa ya dafa kafaɗar afan ya ce afan kar ka damu kai ne da nasara akan aryan yana faɗin hakan ya nufi dram ɗinsa afan da jafar kuwa tare suka fita